الحمد لله الذي جعل الحمد لله الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى الجزاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شاء أكو رمضان hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daya da hudu da da da da talatin talatin uku hudu wanda ya daidai da ashirin da biyu ga ainihin wato watan bakwai shekara dubu biyu da ainihin wato goma sha uku Allah kaɗai nake roƙo Allah ya sa kada abin da muke faɗa ya zama musiba a kanmu mutane sai a yi haƙuri yau ko kuwa an samu jaraba man khafa adlaja wa man adlaja balagal manzila ala inna sil'atul lahil galiya aljanna Allah in ba da haka ba to ba za ta samu ba wata ran kana cikin aikin addini sai ka ci karo da matsaloli da abubuwa sai an yi hakuri kamar yadda muka saba sanarwa akwai muhadara da zamu yi ta mata ranar laraba a makarantar cancangi zara academy karfe goma na safe sannan idan Allah ya kai mu ranar alhamis muna da muhadara ta mata a makarantar nurul islam a malali idan Allah ya kai mu ranar asabar muna da ainihin wato muhadara a unguwar gwari can masallacin malam hamisu efi da ke tsakanin unguwar kaji da ainihin wato kawo sannan in Allah ya kai mu ranar lahadi muna da muhadara ta mata a masallacin isamsi da ke ainihin wato unguwar dusa Allah ta'ala ya shirye da mu akwai wata baiwar Allah amina wacce ta ciro naira dubu ashirin a asusun marayu Allah ya saka mata da alheri da kuma wata baiwar Allah fa'iza ita mata ta dubu biyu sai wani ibrahim ya curo dubu ɗaya yanzu mafi yawanci din da ake ƙoƙarin taimakon addini za ka ga mata ne suke abin a zo a gani an fahimta yi maza Allah ta'ala ya shirya da mu sai wata mata da ta kawo recharge card kati 700 na 750 aka siyar ta ce a sa kudin cikin asusun marayu Allah ya saka mata da alheri sai wata baiwar Allah sunanta malama Khadija wannan baiwar Allah wajen shekara bakwai tana neman miji bata samu ba daga baya wani dan shi'a ya fito da ta bayyana cewa dan shi'a ne saboda haka ta haƙura da shi take roƙon Allah ya mata zaɓi na alheri da haka ta turo da naira dubu ɗaya da ɗari biyar tana ta wasuli da wannan akan Allah ya karɓi wannan Allah ya zaɓan mata miji na gari wannan ƙalubale ne ga ahalin sunna da kuma ɗaliban sunna yana fata an fahimta kuma ya kamata a ce a samu wani walfawar da gaggauta ya aure ta yana fata an fahimta wannan shi ne gane Allah ya shirye da mu Allah ya samu dace sannan akwai mutane guda biyu da suke ainihin wato bukatar addu'a saboda irin kokarin da suke akan harkar addini akwai dan majalisa isa ashiru kudan wani isa ashiru kudan yana iya sa gurin taimakon addini mu da muke harkokin addinin mu muka san irin taimakon da yake ma addinin akwai wata santa da muka ainihin wato siya don assasa abin da ya shafi addinin musulunci ba don taimakon Allah ba sannan da taimakon shi to da mun samu matsala gaskiya Allah ta'ala ya saka masa da alheri shi ma sannan akwai wato director protocol na jihar Kaduna wato Alhaji Lawan wato Usman Musa shine director protocol na jihar Kaduna shi ma yakan iya ƙoƙarinsa gurin taimaka ma addini cikin ramadan ko wajen ramadan ba mu taɓa kai masa da kustin ba akan abin da ya shafi addini ya dawo da shi bai mana ba muna roƙon Allah shi ma ya saka masa da alheri Allah ya madukiyarsa albarku Allah ya madukiyarsa albarka Allah maɗaukakin sarki ya ƙara ma ainihin wato zuri'arsa albarka akar makalla bismillah billahi بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم قال الإمام بن كثير عليه رحمة الله yace haza zammun min Allah ta'ala li ahlil kitabi wannan zargi Allah maɗaukakin sarki yake ga ahlul kitabi fi martakabuhu min al ma'athim wal mahari cikin abin da suka hau na gimagiman zunubai da abubuwan da Allah ya haramta fi takdhibihim bi ayatin lahi wajen ƙareta wasu akan ayoyin Allah ƙadiman wa hadisan a da da yanzu ba sabon abu ba ne allati balagathum iyaha ar-rusul wadda manzannin Allah wanda Allah yake curowa suka isar musu da wannan saƙo na Allah istikbaran alaihi wa inadan lahum su kuma sai su ƙaryata saboda girman kai da kangarewa wata azuman alal haƙƙi da kuma mutum yana ganin cewa ya za a yi a ce wani ne zai zo da gaskiya yaushe aka haifi wani wani fa dan gidan Kande mai dan wake ne fa ina fata an fahimta yi wala jari yake cewa ainihin wato wastiknafan an ba'i. da kuma kin wato bin gaskiya din wa ma hada qatalu man qataluhu qatalu man qatalu min annabi hina ballaguhum anillahi shar'ahu bayan sun ƙi karɓan gaskiyar suka kama wanda suka kashe daga cikin annabawa bigairi sababin wala jarimatan minhum ilaihim ba tare da annabawan sun yi wani laifi ba illa li kaunihim da ahum ilal haqqi sai dan kawai annabawan sun kira su zuwa ga gaskiya sai Allah madaukakin sarki shine yake cewa innal ladhina yakfuruna bi ayati llahi lallai fa wa'inda suka kafirce ma ayoyin Allah wa ya katuluna nabiyina bi ghairi haqqin sannan suka kashe annabawan Allah ba tare da ainihin wato wani haƙƙi ba da haka inna harfu nasbin ne wa taukidin mabniun ala al-fathi la mahalla lahu min al-i'rab alladina ismu mawsulin ne mabniun ala al fi mahalli nasbin ismu inna yakfuruna fi'lun mudari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi thubutun nun li'annahu min al-af'al al-khamsah والواو في محل رفع فاعل بآيات الله الجار والمجرور ومضاف ومضاف إليه والجملة فعلية يكفرون النبيين إتت سلة الموصول لا محل لها من الإعراب ويقتلون النبيين فعل قتل يقتل يتأدى إلى مفعول به واحد ذاك النبيين شين مفعول بهم فعل قتل ذاك جملة فعلية ويقتلون النبيين معطوفة على ما قبلها بغير حق شما الجار والمجرور ومضاف ومضاف إليه ويقتلون الذين سنا كشي وإندا واتو الذين ونن اسم موصول مبني على الفتح في محل نسب مفعول به ويقتل يأمرون جملة فعلية إتتي سلة الموصول لا محل لها من الإعراب نا أينه واتو الذي اسم موصول إنه بالقسط الجار والمجرور من الناس ما الجار والمجرور da haka suka ce wannan fa'un ɗin fa wato fa'un ce za'ida litadammun ma'ana shar litadammun shar fa'un ce za'ida saboda wannan ismu ɗin da ke farkon ayar innal ladina ya ƙunshi ma'anar sharaɗi kamar ka ce in wanda suka kafirce ma ayoyin Allah to suna da azaba ainihin wato mai shi yasa sai Allah ya ce fa bi azabin alim imam hamza shi kaɗai ya karanta innal ladhina yakfuruna bi ayati llahi sai ya karanta wa bil alif sauran ƙurra'u kuma su ne suka karanta wa yaqtuluna an-nabiyina bi haƙƙi. wannan shi shine don haka wannan abin da Allah maɗaukakin sarki ya faɗa cewa suna kashe annabawan Allah a bakara mun karantu lokacin da suka cewa annabi Musa wa idh ya Musa lan nasbira ala ta'amin wahid فدع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير سيتي اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليكم الذلة والمسنة وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله وباءوا بغضب من الله سي الله يتي ذلك بأنهم وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق أنا بقرأ سيكاوش بالألف واللام بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون sannan Allah ta'ala ya kuma cewa walaqad ja'akum Musa bil Musa ya zo muku ainihin wato ati na Musa al-kitaba wa qaffayna min ba'rihi bin rusul wa atina isa ibn maryam al bayyinati wa ayyadnahu bi ruhil qudus sai yace afa kullama jaa kuma rasulun yanzu a ce duk sanda wani annabi ya zo muku bi ma ta hawa da abin da ba kwa so istakbartum sai kuyi girman kai fa fariqan kadzabtum wa fariqan taqatulu wani bangare su karyata shi wani bangare su yi azama ainihin wato wajen kashe ainihin wato annabin Allah din sannan Allah ya ce wa idza qila lahum aminu bima anzala Allah qalu nu'minu bima unzila alaina wa yakfuruna bima wara'ahu wa huwa al-haqqu musaddiqan lima ma'ahum Allah ya ce qul falima taqtuluna anbiya Allah min qablu in kuntum mu'minin me yasa kuke kashe annabawan Allah in dai da gaske ne bayan kuna da ainihin wato imani kamar yadda yake can alladhina qalu inna Allah ahida ilaina alla nu'mina li rasulin hatta ya'tiyana bi qurbanin ta'kuluhu an-nar Allah ya ce kul qad ja'akum rusulun min qabli bil bayyinati wa bil ladhi qultum falima qataltumuhum in kuntum sadiqin me yasa kuke kama annaban Allah ku kashe in dai da gaske ne cewa kuna da ainihin wato imani to shi yasa sai Allah ya ce innal ladhina yakfuruna bi ayati llahi wa yaqtuluna an-nabiyina bighairi haqqin wa yaqtuluna alladhina ya'muruna bil qisti minan nasi fabashshirhum bi adabin alim hadisi ya tabbata daga Abdullahi dan Mas'ud akan wannan gabar manzon Allah ya ce la yadkhulu jannata man kana fi qalbihi mithqalu dharra min kibari duk wanda ya je lahira aka kama shi da kes din girman kai ko da da misqala dharra ne manzon Allah ya ce ba zai shiga aljanna ba sai dai in rahama Allah ta lullube shi qala rajulun wani mutum yace ya rasulullah ainihin wato qala rajulun wani mutum yace innar rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasan wa na'aluhu hasan wani mutum ya miƙe ya ce ya rasulullah ka san fa ni dan kwalliya ne ina so in ga tufafi na kalba matsala ina so in ga takalma na na goge su na masa polish ina so in ga na fito kal kala sai manzan Allah ya ce masa inna Allah jamilun hibbul jamal Allah kyakkyawa ne yana so ya gan ku cikin shiga mai kyau sai manzan Allah ya ce al-kibaru haq shi girman kai shine kin gaskiya sannan wa gamdin nasu da wulakanta mutane kana ganin wayewa ne yaushe ya taso ai bai isa ba wannan da yawa yana hana mutane ainihin wato karban gaskiya Allah ya kiyaye saboda haka wannan yana daga cikin dalilan da yasa yahudawa suka ki ainihin wato karban gaskiya da haka dan mutumin da ya zamanto mutakabbiri kullum ana cewa khudhul haqq la yadurruka min aywa in kharajat ka karba gaskiya ba zai cutar da kai ko daga gurin waye fito ba fandur ila zatil qawli la min qa'il ka kalli me aka faɗa ba waye mai maganan ba ita gaskiya abin karɓa ko da waye ta wajen wata fito mun karanto a ayatul kursi an shedan ya faɗi magana aka zo gurin manzan Allah manzon Allah ya ce sadaka wa huwa kazubun magana da ya faɗa gaskiya ne amma shi makaryaci ne wannan yana da gaske sannan Allah ya ce wa yaqtuluna an-nabiyina bighairi haqqin suna kashe ainihin wato annabawa ba tare da haƙƙi ba sannan wa qatalul anbiya was salihin alladhina yad'una ila Allah wa ila ittiba'il haqqi bayan sun kashe annabawa mutanen gari malamai suka miƙe suka dinga wa'azi cewa wannan abin da aka yi ba daidai ba ne su ma aka biyo su aka kashe kaga jarima akan jarima kenan hadisi ya tabbata daga abi qusay bin zu'aib al-khuzai yace abu ubaida bin jarra Allah ya kara masa yadda yace na ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ayyun nasu ashadda azaban yawmal qiyama wani mutum ne fa tsananin azaba ranar alkiyama qala sai manzon Allah ya ce rajulun qatala nabiyyan aw rajulun amara bil ma'ruf wa mutumin da ya kama annabin Allah ya kashe ko ya kama mutumin da ya tashi a amru bil ma'ruf wa naha anil munkar shi yasa annabi ya ce afdalul jihadi kalimatu haqqin inda sultanin ja'ir sarki ne azzalimi kan gararre mutakabbiri to ba jihadin da ya kai ka je ka same shi ka tsaya a gaban shi ka faɗa mai gaskiya shi yasa Allah ya ce ma annabi Musa idhab ila fir'auna innahu taga ka tashi ka tafi gurin fir'auna ka je yake masa wa'azi sannan sannan manzon Allah ya karanta wannan ayar innal ladhina yakfuruna bi ayati llahi wa yaqtuluna an-nabiyina bighairi haqqin wa yaqtuluna alladhina ya'muruna bil min an-nafi thumma qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya aba ubaidata sannan manzon Allah ya ce qatalat banu isra'ila salatan wa arba'ina nabiyan fi fi awwali naharin fi sa'atin wahida a rana ɗaya suka kama annabawa wato arba'in da uku suka kashe faƙama mi'atun wasu na ashara rajulun min ubbadi bani isra'ila sai manya-manyan malamai daga cikinsu aka samu ainihin wato mutum ɗari da ainihin wato goma sha biyu suka ainihin wato miki suna wa'azi a wannan abun da aka yi ba daidai ba ne فأمروا من قتلوهم بالمعروف وانهوا عن المنكر فقتلوهم جميعا في آخر النهار wannan ya faru ne sun kashe annabawan da safi wa'annan suka tashi suka yi wa'azi sannan suka kama wa'annan mutum ɗari da wani abu suka kashe alladhina ya'muruna bil ma'rufi wanda suke yin umarni da abu mai kyau da hani abu mara kyau to a wannan lokacin ne Allah yake ambata akan wannan cewa innal ladhina yakfuruna bi ayati llahi wa yaqtuluna an-nabiyina bighairi haqqin wa yaqtuluna alladhina ya'muruna bil na minan nasi na kawo wannan hadisin ne saboda yawan masu yin tafsiri sukan istillali da shi a karkashin wannan ayar kuma malaman tafsiri da dama suna kawo wannan hadisi karkashin wannan ayar sai dai malamai suka ce isnaduhu da ifun li jahalati abul hasan maula bani asad wa anhu muhammad bin humair wa huwa layyin hadis wa lahu shahidun wannan hadisin yana da shawahid ya zo ta hanyoyi daban-daban lakin da da'ifun sai dai hadisin bai inganta ba wannan hadisin akarajahu imamu tabari min tariqi muhammad bin has an muhammad bin humair bihi wa isnaduhu da ifin lida'afi muhammad bin has alhamasi hamasi da'afahu ibnu manda kama fil mizan wanda ya diba al-mizan zai gani ibnu manda ya da'afa wannan mutumin sannan ibnu abi hatim ya kawo kamar yadda ibnu kasir ya kawo a tafsirin shi da kuma bazzar a cikin littafin sa kassab suka ce dukkan madar na hadisin duk inda ya je ya zagayo yana zagaya a kan maula abi asad wa huwa majahul wannan mutumin majahul ne kama qala zahabi kama qala al-hafiz fi hafiz hajar a cikin littafin shi takarijul kasha da yayi a mujalladi na daya shafi na uku da arba'in 341 ya ce wannan mutumin da'ifi ne saboda haka wannan hadisin la yuhtajju bihi ba za a kafa hujja da shi ba mun kawo shi ne dan mu ruguje shi Allah ta'ala ya shirye da mu amma dai nassin qur'ani ya tabbatar da cewa sun kashe annabawan Allah kuma da gaske ne sun kashe amma wannan ba zai samu goyon baya ba da ainihin wato wannan wannan shine abin da malamai suka faɗa to abin da ma ya fi kashe annabawan Allah ma yahudu sun yi lokacin da Allah ya sauka wa da annabi ayan ladhi zalladhi Allah qardan hasana wa zai ba Allah rance kyakkyawar rance sai wani bai hudu ya kalle sai na abakar ce to ai Allah ma na kutun da yake neman rance a gurin mu to yanzu Allah ma talaka ne mu ne masu kuɗi yana faɗa haka sai na abakar ya daga hannu ya sharara matafi aka rintuma aka tafi gaban annabi manzon Allah ya ce ya kawo ƙara sai na abakar ya mare shi sai na abakar ya ce ga abin da ya faɗa ya ce shi bai faɗa ba kawai idan zalunci sai na abakar ya tashi ya kwaɗa man mari ana cikin jaya sai ga jibrili da wahayi cewa laqad sami Allahu qawlal ladina qalu inna Allaha faqiru Allah ya ji maganan wanda suka ce Allah talaka ne wa nahnu aganiya sanaktubu ma qalu za mu rubuta abin da suka faɗa wa qatluhumul anbiya da kuma kashe annabawan da suka yi na Allah sanaktubu ma qalu wa qatluhumul anbiya wa naqulu dhuqu adhabal hari ayoyi da dama sun tabbatar da cewa sun kama annabawan Allah sun kashe sannan wa yaqtuluna alladhina ya'muruna bil qist minan nasi sun kashe wanda suke umarni da abu mai kyau a cikin su din duka sun yi da haka sai Allah ya ce fa bashirhum bi azabin ali wannan fa'ul din muka ce fa'un ce ita litadammun al-mawsuli ma'ana shar saboda ismu mawsulin ya kunshi ma'ana sharadi da haka bashir fi'lu ne fi'lu amrin ne mabnin ala sukun wa fa'iluhu hanta hum shine fi mahalli nasb maf'ulin bihi bi azabin alim ba'u harfu jarin azabi isma majrurun bihi wa man'ud alimin na'a da haka fa bashirhum bi adabin alim shine fi mahalli raf'in khabar na inna da muka karanto a farko ina fata an fahimta Allah ta'ala ya shirye da mu don haka sai Allah madaukakin sarki ya faɗa da haka suka ce fi'ilin bashir idan an maka bishara asali ya kamata ya zamanto akan abu na alheri ne kuma bishara shine a maka bishara da cewa wani abu na alheri zai same ka tun kafin alherin ya zo kamar yadda annabi zakariya yi addu'a yi addu'a kafin ya gama addu'an Allah ya ce ya zakariya inna nubashshiruka bi gulamin ismuhu yahya lam naj'al lahu min qablu samiya mai albushara shine al-ikhbaru bil khair qabla itiyani kamar yadda Allah ya ce wa laqad rusuluna ibrahima bil bushra qalu a qala salam fama labisa an ja'a bi ijlin hanis falamma ra'a aydihim la tasilu ilayhi nakirahum wa awdasa minhum khifa قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قبر ومرأته قائمة فضحكت فبشرناها إتما إن جاء الله sannan Allah ya maɗaukakin sarki ya ce wallazi na stane buttagu ta an ya abuduha wa anabu ilallahi Allah sai ce lahumul bushra fa bashir ibadi alladhina yastami'una alqawla yattabi'una ahsana wannan bushara ne wa bashir na amanu wa amilus salihati kama ayat da muka karanto Allah maɗaukakin sarki ya ce wato wa naka anil mahidi qul huwa adam fa atadilun nisaa fil mahidi wa la taqrabuhunna hatta yataharna fa idza tataharna fa atuhunna min haythu amarakum Allah inna Allah yuhibbu at-tawabin wa yuhibbu al-mutatahhirin sai ce nisaukum harsul lakum fa atu harsakum annashitum muqaddimu li anfusikum wattaqullaha wa alamu annakum mulaqun sai ce wa bashshiril mu'minina ayo masu imani bishara kamar yadda ya ce taibuna al-abiduna as-sa'ihuna ar-raki'una as-sajiduna al-amiruna bil ma'rufi wan nahuna 'anil munkari wal hafizuna li lahi sai yace wa bashiril mu'minina yawa masu imani bishara amma in ka ji an yi irin wannan bishara to istihza'i ake maka ina fata an fahimta a faɗa abin da yake mai kyau ne amma ba mai kyan ake nufi ba kishiyarsa ake nufi shi yasa a gurin wannan irin malaman balaga suke ce masa al-isti'ara at-tabi'idiyya ko at-tabi'iyya تكون الاستعارة تبعية إذا كان اللفظ الذي جرت فيه مشتقا أو فعلا كما ون فبشرهم بعذاب ina fata an fahimta wannan shine saboda haka duk inda aka yi irin wannan kaman bashirul munafiqin bi anna lahum azaban alima kaga kaiwa bishara suna da azaba ainihin wato mai raɗaɗi kamar yadda Allah maɗaukakin sarki yake cewa yake ne adh zahabu wal fiddata wala yunfiquna fi sabilillahi sai ce fabashshirhum bi azabin ali kai musu bushara da azaba mai raɗaɗi suka ce ce wannan akan yi shi ne a kawo lafazin kalma ba ita ake nufi ba kishiyarta ake nufi ina fata an fahimta kamar yadda wato mutum zai iya ainihin wato haduwa da wani mutum ya ce ra'aitu asadan na ga zaki kaga kalmin asad duk sanda aka amfani da ita ana nufin mutumin da yake wa jari to za ka iya amfani da ita kana nufin kishiyarta ka ce ra'aitu asadan kaga wani zaki amma kana nufin kaga wani ragon mutum ina fata an fahimta to shi yasa dan wuta idan yana wuta yana zukar bala'i Allah ya faɗa mana a cikin suratul zun Allah dukhan Allah zai ce zuk ka dan sai a ce masa innaka antal azizul karim ko kuwa kaga kana shan bala'i ana ce maka al'azizu kuma sannan ana ce maka alkarimu ai ka san istihza'i ne ba ba kalman ake nufi ba kishiyar ta ake wa aka ake nufi ina fata an fahimta ma'ana zuk yanzu ka dandana innaka antal azizul karim kai wulakantacce ne kaskantacce yanzu ina fata an fahimta shine fa bashirhum bi adabin alim Allah ta'ala ya shirye da mu Allah aya ta gaba aya ce min ula'ika irin masu wannan aikin na a kama annabawan Allah ko masu wa'azi a kashi to habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah aikin su ya lalace duniya da lahira Allah ta'ala ya shirye da mu dan haka Allah madaukakin sarki yace habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah aikin su ya ainihin wato baci duniya da ainihin wato lahira shi yasa wannan tana daga cikin jarima mai girma da ake yi a doron ƙasa to shi kuma dama in dai ka ce za ka hau wannan tafarki na Allah to maganan ma ya kasa tsoro a gabanka ka bata taso ba kawai sai dai ka tara duk abin da ya zo ka ɗauka kuma mu ba mu ɗauka cewa a kashe mutum akan aikin Allah ba ƙasƙanci ne don da ƙasƙanci ne kashe mutum akan aikin Allah to da Allah babu yadda za a yi zaɓi annabawan shi ya bari su mutu a hanya ƙasƙantacciya amma Allah yana ji yana gani ya bari aka kashe wasu daga cikin annabawan shi a hanyar danya ainihin wato daga darajar su wa ka ayyin min nabiyin qatala ma'ahu rabbiyuna kathirun ma ma wahanu lima asabahum fi sabilillahi wa ma da'ufu wa mastakanu kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa cikin suratu ali imran to wannan to shi yasa duk mutumin da ya dauki hanya ta ainihin wato annabawa to ya jira komai zai iya faruwa dan yayin da wani yake son tauhidi wani bai so shirka yake so lokacin da wani yake son adalci wani bai so zalunci yake so lokacin da wani yake son gaskiya wani bai so rashin gaskiya yake so to akan wannan kuma duniya ta dare dama tintini gida biyu aka samu bangaren masu son gaskiya bangaren marasa son gaskiya wannan ya haifar da rigima tsakanin annabawa da ainihin wato mabiya ainihin wato annabawa ina fata an fahimta da wannan dukkan mutumin da ke najeriya zai iya tunawa cewa idan ka dawo nan kusa-kusa kashe malam jafar da aka yi a kan addinin Allah ba wai kaskanci ba ne a a dare da shi Allah yi saƙon da yake ɗauke da shi na addinin Allah bai je ba sai bayan ya mutu ina fata an fahimta kamar yadda umar kashe shi akan ya shigo masallaci ya ce a daidaita sahu a haɗa kafaɗa ashe akwai wani arne abu lu'ata almajusi Allah ya tsine mai albarka ya samu sai na umar ya birma mai wuka musulmi duk wanda ya kanshi ya birma ma wannan wuka sai da ya soke wajen mutum goma sha wani abu da ya tabbatar rike shi za a yi birma ma kanshi wuka shi ne sai na umar aka faɗa mai ga wanda ya mai wannan ya ce godiya ta tabbata ga allan da bai sanya mutuwa ta hannun mutumin da ya taɓa ma allah sujjada ba kuma bai taɓa awar musulunci ba sai na umar ya cika amma yanzu wannan mutumin da ya zo ya kashe sai na umar a masallaci masu aƙidan zagin sahabbai a najeriya idan mutum ya je iran za ka ga ya je kabarin shi yana addu'a yana allahumma shirni ma abilu ula allah ka tayar da ni tare da abu wanda ya zo ya kashe sai na umar muka ce to kana furɗe dan arniya allah ba zai tayar da kai da arna yan uwanka ba ina fata an fahimta to kuma mun ji an ce a mala abdul jabbar a kano ya zo daidai irin wannan munasaban sai yi magana akan martaban kare sahabbai da ya magana akan martaban kare sahabbai ya ce duk wanda ya zagi da umar cikakken dan iska ne domin addinin musuluncin ma shi ya kawo shi afirka in dai za ka yi musulunci za ka zage shi to sai dai ka fita daga addinin ka je ka kawo naka addinin to shine aka samu wani mara kunya shi ma ya kase ya yi zage-zage ya ce wai yana kare azzalumai abubakar da umar sun daɗe sun yi zalunci sun yi kaza amma yana kare azzalumi ina ba ta fahimta to shi sa na ce a nemo min kaset ɗin zan ji na ce wannan dagar ba tashi ba ce shi kaɗai mu ma mun shiga ciki domin daga ta kare sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu ne gaba a kanta ina fata an fahimta shi yasa wallahi wannan maganar da muke faɗa ku ji da kyau kuma ku karɓa wallahi ba ma da na sani ba ma digiretin in dai za mu mutu akan tafarkin Allah ba mu ɗauka cewa Allah kaskanta mai mu abin da muka ɗauka Allah daga darajar mu yi wannan ne Allah ta'ala ya shirya da mu da haka Allah maɗaukakin sarki yake cewa ula'ikan ladina habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa innan wa inna sune aikin su ya ɓaci duniya da lahira wa ma lahum min nasirin ba su da ainihin wato wanda zai ainihin wato taimake su walan yajidu lahum man yansuruhum min ba'sillahi ba su da wanda zai taimake su idan Allah ta'ala ya tashi ainihin wato turo azaba shi yasa suka ce wannan ma din ismu mausulin ne shine fi mahalli raf'in khabarun muqaddam lahum aljar wal majrur shine ainihin wa ko kuma wannan ma din shine fi mahalli jarrin mudafun ilayhi na fi dunya wal akhira lahum din shine aljar wal majrur shibhu jumla fi mahalli raf'in khabarun muqaddam min dinnan harfu jarrin ne za'il للتوكيد duk da wasu malamai suna ta kokarin cewa ba za a ce akwai harfu jarrin za'id ba ko harfu za'id sai dai a ce sila amma wannan kawai rigima ce ta malamai ina fata an fahimta in ya tabbata laraba suna amfani da wannan ka'idan wannan la iskala fi bambanci ne kawai na ainihin wato istilahat shi yasa nasiri wato majarurun ne lafzan marfu'un taqdiran akan shine ainihin wato khabarun ainihin wato muqaddam wannan ummu mu'akkar ina fata an fahimta aya ta gaba Allah ya ce mi alam tara ila alladhina utu nasiban min alkitabi yud'auna ila kitabillah yud'auna ila kitabillah liyahkuma bainahum thumma yatawalla fariqun minhum ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون حمزته حمزة الاستفهام ني لم حرف نفع وجزم وقلب ني مبني على السكون ترى فعل مضارع ني مجزوما بلم وعلامة جزمه حسب حرف إلا وهو الألف والفتحة دلت على ذلك إلى حرف جر الذين اسم موصول ني مبني على الفتح في محل جر بإلى أوتوا فعل ماد مبني على الضم مبني للمجهول والواو في محل رفع نائب الفاعل نسيبا شيني مفعول به ذاك فعل ta'adda ila إلى مفعول به سنين amma tunda an gina shi a kan jahala sai zamanto an hazzafa maf'ulin bihi guda biyu guda daya an bar ainihin wato ɗaya min alkitabi ainihin wato aljar wal Allah ta'ala ya ce alam tara kai mai sauraron karatu baka gani ba ilalladi na utu nasiban zuwa ga wanda aka ba su wani rabo na littafi utu nasiban min alkitabi aka ba su wani rabo na littafi kamar yadda ya faɗa can gaba a suratul nisa'i cewa alam tara na ladina utu nasiban min alkitabi yu'minuna bijibti wat taguti to haka nan yace alam tara ilalladi na utu nasiban min alkitabi an ba su wani rabo na ainihin wato littafi malamai sun ƙara wa juna ilimi akan wani littafi ake magana wasu daga cikin malamai kamar katada da ainihin wato ya ce humul yahudu du'u ila hukumil qur'ani fa a'radu anhu yahudawa ne an kira su zuwa ga qur'ani ya su zo ya musu hukunci sai suka kawo da kai da hukuncin qur'ani wannan an ruwaite shi daga dahaq da ibnu abbasin suka ce inna allaha ta'ala ja'ala al allah ya sanya al hukuman fi ma bainahu ya zamanto mai hukunci tsakaninsa da tsakanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa hakama qur'anu sai qur'ani hukunci alal yahud kan yahudawa da kiristoci annahum ala ghairi huda cewa suna kan tafarki ba na daidai ba suna kan tafarki wato bauɗaɗɗe fa a'radu anhu sai suka iya dacewa su ba sa kan tafarki wanda yake ba karkatacce ba sai suka kiyarda su karbi gyaran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan ita ce maganar wasu daga cikin malamai wasu daga cikin malamai suka ce a'a idan aka kalli siyaqul kalam alam tara ila alladhina utu nasiban min alkitabi wanda aka ba su ainihin wato wani rabo na littafi alhaddu huna suka ce tarfun min at-taurati wa shay'un minhu wanda aka ba su ainihin wato at-taura ita ce ainihin wato magana sahihiya daga cikin ainihin wato maganganun malamin an ruwaito daga jubair da kuma ikirama da ibnu abbasin Allah ya kara musu yadda suka ce dakala rasulullah sallallahu alaihi wa sallama baital midrasi ala jama'atin min al-yahud annabi ya shiga wani ɗakin karantarwa sai ya ga wasu jama'a na yahuda fada ahum Allah azza wa jalla sai ya kira su zuwa ga addinin Allah fa qala lahu nu'aym bin amr wal harith bin zaid sai wa'annan mutanen guda biyu suka tambayi annabi suka ce ala ayyi dinin anta ya muhammad kai akan wani addini kake fa qala sai manzon Allah ya ce musu ala millati ibrahim ni ina kan tafarkin annabi ibrahim ne fa qala sai suka ce inna ibrahim kana yahudiyan ai annabi ibrahim din da kace kana kan addinin sa ai ba yahudi ne fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai manzon Allah ya ce fa halummu ila at-taurat to ku taho mu zo zuwa ga at-taura fa hiya bainana wa bainakum musanyar attaura ya hukunci tsakanin mu da ku za ta faɗa mana annabi ibrahim bai hude ne ko ba bai hude ba ne fa abaya sai suka yadda a zo a karanta attaura dan a san gaskiya fa anzalallahu azza wa jalla alam tara ila alladhina utu nasiban min alkitabi baka ga wanda aka ba su wani rabo na littafi ba yud'auna ila kitabillahi ana kiransu zuwa ga littafin Allah shine attaura liyahkuma bainahum dan yi hukunci tsakanin su ثم يتولى فريق minhum sannan an samu wani bangare daga cikin su wahum muqriduna alhali suna ainihin wato kau da kai da haka wahum muqriduna jimla ce ainihin wato haliya da haka jimla ce ismiya fi mahalli nasbin hal alhalin suna ainihin wato kau da kai imam al-kalbi amma wannan isnadin wannan asarin da muka kawo bai inganta ba imam tabari ya kawo shi a cikin tafsirin shi ta hanyar abbas ibnu abbasin a cikin isnadin akwai muhammad bin abi muhammad sheikh ibn isa wa huwa majhul yace la yu'rafuhu sannan imam al-wahidi ya kawo shi a littafin shi na asbabul nuzul mu'allaqan ba tare da ainihin wato isnadi ba wannan shine amma abin da ya inganta shine daga imam al-kalbi daga abdullahi dan abbas Allah ya kara musu yadda yace anna rajulan wa mar'atan min ahli khaybar zanaya wasu mutane daga cikin yahudawa daga cikin mutanen khaybar sun yi zina wa kana fi kitabihim rajam a cikin littafin yahudawa akwai rajam fa karihu rajamahuma li sharafihi ma fihi sai suka kyamaci a ce wa'annan mutane manya manya dan an kama su sun yi zina a ce a tsayen musu da hukuncin jifa farafa'u amarahum ila rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai suka ɗauki al'amarinsu suka tafi gurin annabi wa rajau an inda horo kusa sun yi tsammanin in sun je gurin annabi za a samu sauki akan hukuncin da ya kamata littafin su ya musu fa haka ma alaihi ma bir rajam da haka zo gurin manzon Allah sai ce abinda ke cikin littafi na wanda na zo da shi shi ke cikin littafin ku shine za a jife ku fa qala lahu nu'aym bal awfa wa bahari bin amr jurat alaihi ma ya fa qala ainihin wato lahu nu'man fa qala lahu nu'man bin awfa wa bahari bin amr jurta alaihima ya muhammad sai wayannan mutanen guda biyu suka ce gaskiya ka wuce gona da iri laisa alaihim rajam ba jefe su ya kamata a yi ba sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce baini wa bainakum at-taura to tunda haka ne a sanya at-taura ta hukunci tsakanin ni da ku fa qalu sai suka ce to an sabta yanzu kai adalci tunda mu at-taura littafin ne mun yadda da shi dama qur'anin da ka zo ba mai yadda da shi ba tunda ka da za a yi mana hukunci da littafin mu to yanzu an sabta kaya adalci qala sai manzon Allah ya ce faman a'lamukum bit taurati a cikin kuwa ya fi kowa iya sanin a taura qalu sai suka ce rajulun a'waru akwai wani mutum yana da ido daya yaskunu fadak ko yana da haragarki yuqalu lahu ibn suriya ana ce masa ibn suriya fa arsalu ilaihi fa qadima al-madina sai aka aika suka aika masa sai ya zo garin madina wa kana jibrilu qad wasafahu li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam tun kafin ya zo tun kafin ya zo sai da mala'ika jibril ya suranta masa surar mutumin dan in sun kira wanda ba shi ba sun yi ƙarya in sun zo ma annabi ya kara tona masa asiri saboda shi rasulun ne bi asraril qulubi munabba'u wanda ake ba shi labarin abin da ke cikin zuciya ma in ka zo za ka yi tambaya kafin ka yi tambaya sai bayanin abin da ka kawo ka ƙala lokacin da ya zo sai manzon Allah ya ce masa anta bin suriya kai ne bin suriya ƙala na'am sai ya ce eh sai ce anta a'lamul yahud kai ne kuka kowa iya karatun at-taura a cikin yahuda qala sai ce kadhalika yaz'umuna haka suka faɗa sun ce na fi kowa iyawa ina fata an fahimta wada'a rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama bi shay'in min at-taurat fi ar-rajm sai manzon Allah ya kira aka kawo at-taura yace a karanta sai ga ayar rajm فقال له سيما دان الله يتي اقرا كرنتا فلما اتى على ايه الرجم ودع كفه عليها لوكacin da ya fara karanta ayar da zo daidai gurin kun san shi manzan Allah la yaqra'u wa la kutu in an rubuta abu baya karanta kuma baya rubutu da ya fara karanta da aka zo gurin sai sa hannunsa sai ya rufe ayar da ya sa hannunsa sai ya rufe ayar fa qala abdullahi bin salam sai abdullahi bin salam kun san a baya mun karanto lokacin da ya zo zai shiga musulunci ya ce wa manzan Allah zai shiga musulunci amma ka san mutane na wasu irin miyagun mutane ne shi yasa duk bala'in da duniya take ciki yahudawa ne suke saka ta ciki ya ce zan musulunta amma zan ɓoye a bayanka ka kira su ka tambaye su waye ne bayan ya musulunta annabi ya kira su ya ce kun san abdullahi bin salam suka ce eh waye shi a cikinku suka ce ai mai kirkin mu ne dan mai kirkin mu ne jikan mai kirkin mu ne yanzu idan na baku labari na ce ya musulunta za ku yadda suka ce tab ai ba zai taba yiwa bai shiga addinin ka sai ya fito bayan manzon Allah sai ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sai suka ce to ai wannan da kake gani dan mai sharrin mu ne jikan mai sharrin mu ne taba kullum mai sharrin mu ne shi yasa manzan malamai suka ce har manzan Allah ya gama da'awa ya koma zuwa ga Allah da ƙyar aka samu Yahudawa cikin hannu wanda suka musulunta in Allah madaukakin sarki yake cewa wa inna min ahlil kitabi laman yu'minu billahi wa ma unzila ilaykum wa ma unzila ilayhim khashi'ina lillahi sai yace ka abdullahi bin salam wa gairihi in قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم سيأتيك عبد الله بن سلام وغيره الله يكيه كما أصلا مسألة حسدا يا ذا ya turo annabi daga cikin laraba a ce su bi shi shi yasa duk wanda ya bari hasada ta aure shi malami ne shi ko ɗalibin ilimi to ya shiga uku a rayuwar shi ya gama lalacewa wala ba zai tsine na komai a rayuwar shi ba shi yasa kuma duk mai hasada lawazin din shine yana fada da Allah dan ba wani abu da dan adam yake iya makansa a rayuwa in kaga wani ya samu abu bai samu ba sai da izinin Allah to da zaran ka min kace ya za a iya samu to yanzu da Allah kake rigima dan mai Allah ya bashi shi kuma wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakta ma kana lahumul khira shi yake halitta abin da ya ga dama ya zaba ba'i ba su da zabi in yace ga yadda za a yi kace ba za a yi haka ba to kai ne ba za ka zauna lafiya ba qad jawadaha sai abdullahi ibn ya ce wannan ayar ga ta nan fa ya sa hannu ya danne ya tsallake ta ya ki karanta fa qama farafa akaffahu anha sai abdullahi bin salam ya miƙe kama hannun shi ya cire muna biki karanta tun makara ala rasulillahi sallallahu alaihi sallam wa ala yahud sai ana karanta sai ga ayat ta fito bi annal muhsan wal muhsanatu idza zanaya wa qamat alaihima al bayyinatu rujima cewa in an kama namiji yayi zina yana da aure mutum ma tana da aure a jefe su a wannan lokacin ainihin wato sai manzon Allah ya yi umarni ya ce ainihin wato aje a jefe su فغضب اليهود wal وانصرفوا sai yahuda suka yi fushi suka juya saboda wannan hukuncin cewa sun basu ainihin wato yadda ba fa anzalallahu azza wa jalla sai Allah ya saukar da cewa alam tara baka gani ba ila alladhina utu nasiban min kitabi wanda aka ba su wani rabo na littafi auna ila kitabillahi an kira su zuwa ga su zo ga littafin Allah liyaha kuma bainahum dan littafin Allah ya hukunci tsakanin su thumma yatawalla fariqun minhum sannan wani bangare daga cikin su sun juya baya hukum muqriduna jumla ce haliya alhalin suna ainihin wato juya baya ina fata an fahimta wannan shine abin da Allah madaukakin sarki ya ainihin wato faɗa sannan magana ta gaba yace min zalika bi بغوا في دينهم ما كانوا يفترون Allah ta'ala ya ce zalika wannan ya kasance ne bi annahum saboda su wa'annan mutanen ƙalu sun faɗa sun ce lanta masanan naru illa ayyaman ma'adudat ai idan mun shiga wuta wasu 'yan kwanaki kawai za mu za mu fito daga ciki saboda haka ma duk taɓargazar da aka yi ba wani matsala a kanta 'yan kwanaki ne kaɗan kawai in an shiga wutar za a fita shi yasa za ismul ishara ne mabni ala sukuni fi mahall raf'in mubtada lamu lamul bu'ud kaf harful kitab ba'u harfu jarrin ne anna harfu nasbin wa tawkidin wa masdarin harfu nasbin wa tawkidin wa masdarin hum wato damirun ne lil ga'ibun mabni ala sukuni fi mahall nasbi fi mahall fi mahall nasbin ismu anna qalu جملة فعلية شيني في محل رفع خبر أن والمصدر المؤول من أن واسمها وخبرها في محل أينه واتو والمصدر المؤول من أن واسمها وخبرها في محل جر أينه واتو بالباء والشبه جملة الجار والمجرور في محل رفع خبر ذلك قالوا لن تمسنا النار لن حرف نفع ونسب واستقبال تمسنا فعل فعل أينه واتو تمسنا fi'lu madin mabniun al mansubun fi'lu madin mansubun mabniun ala al wa alamatu nasbihi al-fataha adh-dhahira ala akhirih na damirun ne للمتكلمين مبني على السكون في محل نسب مفعول به مقدم النار شيني فاعل مؤخر لن ينا daga cikin adawatu tauki ko korewa wanda yafi kowane harafi karfi a cikin suratul baqara mun karanto Allah ya ce ainihin wato qul in kanat lakum ad-darul akhiratu inda Allah khalisatan min dunin nas fatamannaw al-maut in kuntum sadiqin sai ya ce walan yatamannahu abadan har abada ba za ku yi gurin mutuwa ba a cikin suratul ya yace qul ya ayyuhal ladina hadu in za'amtum annakum awliya lillahi min dunin nas fatamannaw al-maut in kuntum sadiqin sai ya ce wala yatamannahu me yasa nan ya kawo la nan ya kawo lan saboda nan sun yi da'awa sun ce su waliyan Allah ne kaje je wai wannan mutanen su ne waliyan Allah mutanen da suka kama annaba suka kashe suka kama masu wa'azi suka kashe to an ko da yahudi zai yi da'awar shi wali ne ka kowa ma zai yi miki a ce shi ma wali ne ina fata an fahimta amma a san bakara sun yi da'awa sun ce aljanna ta su ce su kaɗai shi yasa Allah ya ce lan wannan maganan ƙarya ne har abada ba gaskiya bane cewa ainihin wato walan ya tamannahu abadan bima qaddamat aydihim ina fata an fahimta to sun ce lan tamassana naru illa ayyaman ma'aduda shi yasa ayyaman ma'aduda dinnan na'at ne da man'u wasu kwanaki dan ainihin wato kididdigabu Allah ya ce wa garrahum fi dinihim ma kanu yaftaruna abin da suka kasance suna kirkira ƙarya a kansa akan addinin Allah to wa garrahum fi dinihim wannan shine ya ruɗe su a cikin ainihin wato addinin su da haka malamai suka ce wal gururu huwa al itma'u fi ma la yahsul minhu shay'un shi gurur shine kwadayin abin da kake so ka samu kuma ba dole bane ba zai ma yiwu ka samu wannan abin ba shine rudu shi yasa Allah ya ce wa annabi la ka taqallubul ladina kafaru fil bilad rudu na rayuwa wannan suka kafar sai ma Allah a cikin gari kada ya taba ainihin wato kada ya rude ka sannan wannan shine abin da Allah ya faɗa Abdurrazzaq daga ma'amar tala yake cewa faɗin Allah da yace lan tamassana naru illa ayyaman ma'aduda suna nufin wai al ayyaman lati abadna fi hal ijal kwanakin da muka bauta suka bauta ma dan maraki wai sune lan tamassana naru illa ayyaman ma'aduda kun san annabi Musa ya tafi miƙati kafin ya je ya dawo ya bar samiri a cikin su yana wajen Allah Allah ya tambaye shi yace wa ma ajalaka an qaumika ya Musa qala yace hum ula'i ala asari wa ajiltu ilayka rabbi litarda Allah ya ce qala fa inna qad fatanna qawmaka min ba'alika wa adallahu as-samiri samiri ya batar da su sun kuma bauta ma gunki dan maraki suka ce ta wannan kwanakin da suka na bauta ma dan maraki to in ma har za su shiga wuta to sai dai wa'annan kwanakin za su shiga wuta hadisi ya tabbata a cikin musnad na Imam Ahmad da wasu sauran littattafai hadisi daga Abu Huraira lokacin da lamma futiha Khaybar lokacin da aka bude Khaybara uhud da Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama shatun fiha summun sai yahudawa suka ɗauko akuya nama a matsayin kyauta suka sa fozin a ciki suka kawo manzan Allah ina fata an fahimta don ku gane sharri ba yau ake yi ba shi annabi dama Allah ya ce masa wallahu ya asimuka minan nasi Allah zai kare ka daga mutane ba wanda ya kashe ka sai ka isar da sakon Allah amma an kai ba annabi bane baka da wannan garantin sai dai za a ta shirya abubuwa Allah zai tsallakar da ka in an shirya wani abin ka fada ka ɗauka jarrabawa ce dan Allah ya daga ka. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيما أن الله يأتي اجمعوا لي من كان في من كان من اليهود ها هنا النبي يأتي دو وانا بيهودي دي كينا نقولون كتتروشي فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم سيما أن الله يأتي من أبوكم واي بابنكم قالوا سيسكتي فلان وانا شيني بابن من الله يأتي كذبتم أبو بل أبوكم فلان قال يا كوكي babanku shine wane ina fata an fahimta faƙalu sadakta suka ce eh gaskiya ka faɗa mun yadda mun yi ƙarya babanmu wani ba gaskiya muka faɗa ba qala lahum sai manzon Allah ya ce musu antum sariqiyya an shay'in in sa'altukum anhu za ku gasgata ni akan wani abu in na tambaye ku shi ƙalu na'am ya abul qasim suka ce eh ya abul qasim wa in kadhabnaka idan muka yi maka ƙarya arafta kadhibana fama kama hufi fi abina ai zaka gane mun yi ƙarya kamar yadda muka ce kace waye babanmu muka ce wane ne kuma ka gane mun yi ƙarya fa qala lahum rasulullahi sallallahu alaihi wasallama man ahalun nari sai manzon Allah ya ce musu waye wanda za su shiga wuta fa qalu sai suka ce na kunu fi ha yasiran za mu dan shiga wani wuta wani wacin gadi na dan wani lokaci thumma taklufuna fiha sai suka ce wa annabi sannan mu idan mun fita daga wutar ku kuma sai ku zo ku shiga cikinta ta ina fata an fahimta shi yasa wallahi taɓewa. yana daga cikin matsalar da muka samu kan kanmu a ciki shine koyi da wanda Allah ya hana ka koyi da shi da zaran musulmi suka ajiye koyi da annabi aka koma yahu koyi da yahudi da nasara to an samu matsala shi fa annabi Allah cewa ya fa laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana uswan abun koyi ma ba a faɗa aka kyale shaka ba sai da aka mai sifa aka ce masa hasana mai kyau duk ko abin da Allah ya kalle shi ya ce masa hasan yana da kyau kai ka san yana da kyau kuwa to amma sai a ajiye koyi da annabi sai a koma koyi da wasu mutane kazamai ina fata an fahimta gashi nan kaga wani ma ya gama rayuwar daga ƙarshe ya koma rayuwar dabba yana yawo tsirara da sunan kawai bari ya fito ya yawo da sunan yanci wannan shine babban bala'in da muke fama da shi koyi da wanda Allah ya ce kar a yi koyi da shi shi yasa dole sai an assasa aqida ta alwala'u wal bara'u kin wanda Allah ya ce a ku ko uwa kuɗe uban kuɗi da kuma san wanda Allah ya ce a so shi ko ba garin kuɗe ba ba jinsin kuɗe ba ba yaren kuɗi ba wannan aƙida ta wala wal bara'u ita manzon Allah ya gina a cikin sahabbai ita ta yi tasiri har Qur'ani ya sauka ya ci amma Abu Lahabin tabbat ya da Abi Lahabin wa tab kuma yana da alaka da shi wannan aƙida ta alwala wal bara'u ita ta ja Bilal mutumin Habashi ne baki dan uwanmu mu annabi ya ce na ji ina tafiya a aljanna bilal yana tafiya a bayana wannan dole sai an ainihin wato dawo da shi duk wanda zaka so a duniya ka so shi kana da hujjar da in ka je gaban Allah zaka gabatar lokacin da addinin musulunci yake bukatar kuɗi sai ga kawai mutanen mu wai Manchester tsinanniya da Barcelona tsinanniya da wacece tsinanniya wai sai a haɗa kuɗi wai za a yi walima wance ta ci kullu ga limamin Allah ya kiyaye to wannan yana daga cikin sai manzan Allah yake ce musu iksa ku shiru wallahi la nakhlufukum fiha abadan ba yadda za a yi mu shiga wuta har abada ثم قال لهم رسول an هل انتم صادقين عن in ان سالتكم anhu idan na be ku akan wani abu za ku bani labari qalu na'am ya abul qasim suka ce eh fa qala sai manzan Allah ya ce hal ja'altum fi hadhihi shati summan tunda sun sa guba kafin su kawo manzan Allah Allah ya bashi labari cewa ga abin da suka sa a ciki ne manzan Allah ce idan na tambaye ku za ku faɗa min tsakanin ku da Allah kun sa guba a cikin akuyan nan ko ba ku sa ba kalu na suka ce eh mun sa dan sun san in sun ce a'a zai ce ƙarya kuke wallahi kun sa saboda rasulun ne bi gaidar wahayi la tasarrafu ma yantiku anil hawa bai magana ta san zuciya in ya faɗa ya ce haka abin yake to haka yake qala ma hamalukum ala zalika manzan Allah ya ce to me yasa kuka sa kozin a ciki kuka kawo dan in ci faqalu sai suka ce aradna in kunta kadiba an nastariha minka mun yi haka ne in kai makareci ne ba annabin Allah bane mu huta da sharrinka wa in kunta nabiyyan lam yadurruka in kuma kai annabin Allah ne ko ka ci wannan ba abin da zai maka sun fa karanta Allah ya ce allazina humul kitaba ya arifunahu kama ya arifuna abna'ahum amma duk da haka ba su yadda ba wai sai sun sa fozin sun bashi ya ce yanzu su gane cewa in shi annabi ne daga gurin Allah ko ba annabi bane daga gurin Allah ina ba an fahimta wannan shi wa garrahum fi dinihim ma kanu yaftaru ta akwai wata matsala da ya kamata a yi raddi a kanta matsalar shiga wuta da fita wannan matsala ce da malaman ahalus sunna suka yi ijma'i a kanta cewa duk wanda ya shiga wuta inda yana da imani misqala zarra to ba zai dawwama a cikin wutar ba ina fata an fahimta zanayin zaman duniya kamar yanayin zaman lahira ne kamar yadda ka san a duniya a prison ba laifi bane ce kai mutum prison ko kuwa kai ba kai komai kana yawo haka kawai za a dauke ka kai ka prison to a cikin prison ai ku wanda suke da daurin rai da rai ba fita ba haka bane to haka jahannama take akwai wanda in sun shiga dindindin ba fita sun shigo kenan a cikin prison akwai wanda zai zai shekara goma wani zai shekara ashirin wani ma ranar da ya je a ranar da ya fito ba haka bane wani zai sati biyu wani zai sati uku to haka wuta take gwargwadon irin laifin da kai gwargwadon yadda Allah zai azabtar da kai a wuta in baka haɗu da al-isalu na Allah ba mun ce Allah ya siffanto da sifa ta al-adlu da al-ihsan akwai al-adlu ya ce kar kai abu kaza kai an zo lahira kai rashin sa'a in ka haɗu da al-adlu adalcin Allah sai ya maka azaba gwargwadon laifin da kai shine inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha'u in ko ka haɗu da al'ihisanu na Allah ka yi laifin in an zo lahira sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce je ka an yafi maka ina ba ta an fahimta hadisi ya tabbata daga abi sa'idin al-khudri yace manzon Allah ya ce idza dakala ahlul jannati al-janna idan yan aljanna suka shiga aljanna Allah ya sa muna ciki amma Allah ya sa ni ne a gaba sannan ku biyo na baya wa ahlun narin nara yan wuta idan suka shiga wuta Allah ya sa ko mutsunta kada mu je sai Allah madaukakin sarki ya ce man kana fi kalbihi mithqalu habatin khardalin min imanin fa akhrijuhu aje a leƙa wuta duk wanda aka samu akwai imani ƙwayar zarra ta tare da shi a fito da shi daga ciki ƙala sai manzan Allah ya ce fa juna sai a fito da ‘yan wuta kadim ta hashu wa adu fahaman sun ƙonu saboda ƙonuwa mutum ya koma kamar gawayi ina fata an fahimta Allah ya kiyaye shi yasa wallahi in mutum ya shiga wuta ya gama yawo saboda ƙunuwa fa yulqawna fi nahari sai a ɗauko su a jefa su wani kogi yuqalu lahu naharul hayat ana kiran kogin naharul hayat fa na fihi kama tambutu hibbatu fi hamlis sayl sai jikinsu ya dinga tsorowa dan haka mutum Allah ya kiyaye saboda kunuwa ina yanzu in ka garwa shi a wuta idan ka zo ka samu ruwa ƙasashe in ka jefa shi me za ka yi <laughs> to za ka je na yi ko wallahi wani saboda ƙonuwa a wutan an jefa shi a ciki ya za ka je na cewa ya ƙonu Allah ya kiyaye ina ba ta an fahimta to shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace za a yi ne duk inda Qur'ani ya magana zaka ji inda ya magana dawwama a wuta ne zaka ji yana maganan cewa iddat lil kafirina da haka waccan aya da muka karanta duk wanda suke biye da mu a karatun mu na kitabul kaba'ir da muka zo qatlul mu'min kashe mumini da gangan yana daga cikin kaba'ir da ke sa mutum ya shiga wuta mun yi dogon bayani akan wa manya yaqtul mu'minin muta'ammidan fa jazaohu jahannama khalidan fiha wa ghadiba Allahu alaihi wa la'anahu wa adda lahu azaban azima mun yi magana mai al kuma mun kawo maganganun salaf akan ainihin wato al a ayar shi yasa in mutum bai so ya fada bata wajen fassara hadisi ko aya to ya koma mafahimtar magabata sai ga an warware masa matsalar ta shige masa dubu ina ba ta an fahimta to wannan yana daga ciki Allah ta'ala ya samu dace Allah shirye da mu ana nuna ainihin wato lokaci ya tafi kamar yadda muka bayani muka ce akwai wata baiwar Allah sunanta malama Khadija tana neman miji wannan shekara bakwai to bata samu ba sai wani dan shi a ya lallabo eh saboda haka iya ya'ya masu iyaye billahi ladi sai an matsa da bincike mu ma nan iyaye masu ya'ya kai sai an matsa da bincike nan fa kafin azumin nan fa wani dan shi a je lallaba zai aure wata yarinya aka ce mai aqidar ka wai shi ahli sunna ne ahli sunna ma wal jamaa wallahi tallahi sai da naje nace to bari ka gani wannan shine tsegumi mai amfani bari mu tashi naje na ruguje magana aka kira na ga na gashi nace billahi laji kai dan shi'a ne nace mu dai zamu faɗa in muka gano mutum dan shi'a ne zamu je mu bayani in mutum ya ga dama ya bayar amma dai mu mun fita in an je gaban Allah sai Allah ya tambaye ka alam ya ajikum nadir baka ji wa'azi ba wallahi sai ka ba da amsa to a takaice dai tana buƙatar miji kuma wannan kalubale ne ga ahli sunna da ɗaliban sunna ba za ku zama wannan da kuna ta zazzara ido ba mata saboda haka eh, Allah ya samu dace wannan shi ne abu na biyu a lokaci ya cika Eh, abu na biyu sai magana muhadara da muka sanar ranar laraba idan Allah ya kai mu a nan zara academy a makarantar cancanci abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya fi mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa